To jama'a barkanku da wuni kuma da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta aramishin nan kan mita 21 da mita 16 da ko mita 25. A can jihuriyar Nijar ana jin mu sosai a tashar mata biyu a Afirka da ke can Yamai kan mita 200.5 a zangon FM kenan ko kuma a gidajen rediyo da masu zaman kansu irin su amfani. da fara da nomad da sarauniya da dalol ko kuma niya birnin kwani sai a yanar gizo a biyu hausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha na Sakwata ne tare da Grace Alheri Abdu muke shirin mu kama ku shirin na wannan la'asari ya bari fara da kanin labarai kamar da muka fara wato muka saba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar kakaba wa Rasha waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurkan ikon hana shugaban ƙasar dagewa ko kuma soke takunkumin. shugaban amurka har yanzu ya amince da daukar matakin da zai zaftare yawan 'yanci ranar marasa ƙwarewa da ake ba izinin zama a nan amurka kana shugaban ƙasar venezuela da babbar jami'a hukumar zaɓe ta kasar sun musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fi doka da kuri'a To a gaishe yake. To bayan kun ji labaran baki ɗaya za ku ji abin da muka jiyo daga rundunar sojan Najeriya da kuma fada shugaban ƙasa kan inda aka kwana game da umarnin shugabanni na a shugaban Boko Haram cikin kwanaki 40 abin da suke cewa bai kamata ma a ce an faɗe shi ba. Najeriyan an ya kamata su san cewa ba ba komai ne da a fita a rika faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama bakar shekaru ba. To sannan masana za su yi mana fashin baki kan dalilin da ke sa mu na Afirka suka fi ba da fifiko ga abin da manyan kasashen da suka mallake suke so maimakon abin da su suke so. Duk da yake turawa sun saka hannu a kan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce. da alama abun ba haka yake ba a zahiri kasashen afirka waɗanda ingila ta yi ronu sun yi samun incin kansu bisa ga kasashe waɗanda Faransa ta yi ronu ba shi ma an zama tambaya sai sun san menene za mu yi da shi kuma shi ne bashin wanda ake cewa shaka mutu To yau Alhamis ce don haka rana ce ta kawo muku shirin sai bango kuma akwai ra'ayinku na imar amma sai ba labarin duniya fa. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar wa rasha waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurkan ikon hana shugaban ƙasar ɗagewa ko kuma soke takunkumin. Trump ya bayyana sabuwar dokar a matsayin mai cike da kurakurai a wata sanarwa manema labarai da aka fita jiya laraba bayan ya sa mata hannu. Duk da haka ya musanta cewa an matsa masa ne ya sa hannu a wannan doka. sabuwar dokar da 'yan jam'iyyar republican da na democrat suka goyi baya ta kakaba wa iran da koriya ta arewa da kuma rasha takunkumi Senata Chris Kun, ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware, ya yi da sanya hannu kan dokar. I'm very pleased that President Trump uh, chose to sign the Russia sanctions bill. I don't think he had much choice. Ce na ji daɗi da shugaba Trump ya sa hannu a dokar ƙaƙabawa Rasha takunkumi. Ban yi tsammani yana da wani zaɓi ba, kasancewa majalisar dattijai da ta wakilai duk sun amince da dokar da gagarumin rinjaye. Mai magana da yawun fada White House sai da haka bi Sanders ta ce shugaba Trump ya sa hannu a dokar ne bisa dalilan haɗin kan ƙasa. We've been very clear that we support tough sanctions on all three of those countries. We continue to do so, uh, and that has certainly not changed. And I think Ta ce mun bayyana a fili cewa za mu goyi bayan tsauraran takunkumi a kan dukkan kasashen uku, kuma za mu ci gaba da yin haka babu abin da ya sake. Ina jin hakan ya bayyana a sanarwar ta yau. Sai dai Trump ya ce dokar ta kunshi waɗansu sharuɗa da ba za su taimaki Amurkawa wato Amurkawa ba. da za su iya inganta dangantakar rasha da koriya ta arewa da kuma china a maimakon cima gurin da ake nema shugaban kasar venezuela da babbar jami'a hukumar zaɓe ta ƙasar jiya laraba suka musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fito kaɗa kuri'a da ake zargin ƙarawa da akalla mutane miliyan ɗaya a zaben da ke cike da tankiya da zai ba majalisa ikon sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. shugabar hukumar zaben ta ƙasa tibise lucina ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zaɓe na ƙasar birtaniya ya yi rashin sanin ya kamata ne kuma za ta yi ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a a kan kamfanin lucina ta ce wannan ra'ayi ne na kamfanin da rawar da ya taka kawai a zaben shine samar da tallafi da fannin amfani da fasahar zamani da ba shi da wata alaƙa da sakamakon zaben. shugaban kamfanin smartmatic na ƙasar burtaniya anthony muguta ya faɗa a birnin london jiya laraba cewa babu tantama adadin kuri'un da aka sanar ba daidai ba ne sai dai bai bayyana ko murɗa kuri'un ya sanya sakamakon zaben da aka gudanar wato ya soya sakamakon zaben da aka gudanar ranar lahadi ba shugaba nicolas maduro ya faɗa a wata wani jawabi da ya yi a tashar talabijin cewa amurka da birtaniya ne suka matsa muki ga lamba ya sake jaddada matsayin gwamnatin cewa mutane miliyan takwas suka kada kuri'a ya kuma kara da cewa ba domin masu zanga-zanga sun toshe hanyoyi ba da mutanen da suka kada kuri'a sun kai miliyan goma shugaban amurka donald trump ya amince da ɗaukar mataki da zai zabtare yawan 'yanci rani marasa ƙwarewa da ake ba izinin zama a amurka tare da gabatar da wani tsari da zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta. Tsarin da ake kira RACE zai rage adadin waɗanda ake ba takardun izinin zama Amurka da ake kira Green Card zuwa dubu ɗari biyar a shekara. Yanzu haka dai ana ba mutane miliyan ɗaya ne irin wannan izini. Za a kuma gabatar da wani tsari da zai mai da hankali kan kula da ganin ko masu neman izinin sun iya turanci. kuma suna iya kula da kansu yayin da ake tantance takardun masu neman izinin zama amurka da yake jawabin tsaye kusa da sanata tom cotton na jihar arkansas da david perdue na jihar georgia 'yan majalisar wato 'yan jam'iyyar republican da suka gabatar da ƙudirin, ya yaba matakin da ya ce yana ɗaya daga cikin alkawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe na ba amurkawa fifiko ya kuma bayyana shi a matsayin garan bawul mafi girma a tsarin shige da ficin kasar cikin shekaru da dama. Kotun da fodue sun ce kwararan wato kwararar 'yanci rani da aka daɗe ana samu waɗanda ba su da ƙwarewa shi ne ya haifar da koma baya da ake samu a fannin albashin ma'aikata a Amurka. To Grace Aliyar Abdu ce ta kawo muku labaran duniya daga Washington. yanzu bari mu shiga mu kuma za mu soma ne daga abuja a nigeria inda wakilin mahasa mai na kai ne ya bi diddigin inda aka kwana dangane da umarnin nan da babban hafsan sojan nigeria din wato janar tukur burutai ya baiwa sojojinsa na cewa su je su kawo madugun boko haram abubakar shekau a raye ko a mace cikin kwanaki arba'in to ga abinda kakakin sojan birgidiyar janar sani usman kuka sheka yake gaya wa hassan Eh kamar yadda ka sani wannan aiki ana kan shi kuma tun kafin ma wannan wa'azi da aka bayar akwai waɗanda a dalilan kashin kansu suka ko wannan aƙida ta banza ta boko haram ba da kai ba wallahu sun ga bari wuta ta yi wuta ko kuma sun fahimci gaskiya cewar wannan ba tafiya ba ce ba saboda an yi masa karya an yaudare su. Hadimin mukaddashin shugaban Najeriya Hafizu Ibrahim ya ce gwamnatin Najeriya na da kwarin gwiwa akan sojojin. Ai gwamnati a koyaushe tana cike da bawa jami'an tsaronta da hafsoshinta tana tsara musu kwarin gwiwa tana ba su kaini domin yi aikin su yadda ya kamata. Amma ba mu ganin cewar kamar an yi riga malam masallaci an ba da wannan umarnin kuma kar abin ya zo kila abin ya kasa yiwa. A'a ai ba ai ba tunda kaga kamar wannan aiki ne na su jami'an tsaro sun san me ya dace sun san abin da ya dace kuma sun san yadda ya dace kuma sun san abin da za su yi domin su ga su magance wannan abu. yanzu da ya rage kasa da kwanaki talatin wannan wa'adi na janar burata ya cika anya abu ne mai yiwuwa a cimma shekau tambayar kenan da na yi wa farfesa almustapha osoji eh na yiwa ne saboda shi soja ne kuma ya san menene ya taka kila bayanan sirri ya zo musu da yadda za su yi su zaman to cewa sun kama shi din domin duwan da ya ce a wasan jifa to tabbas suna ganin ya taka dutse domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba kila ke hango a wani sakaci da rundunar sa take ko ko wanda suke tafi da rundunar tasa to in har yana da bayanan sirri domin shi ne babban abin da kowane ɗan ta'adda ake yaki da shi akan bayanan sirri ne. Suna da bayanan sirri ko a hannunsu. A gefe ɗaya kuma tsohon amsa a hukumar laƙin asirin sojan najeriya aliko a rashid harun ya ce sha'anin tsaro fa musamman na umarnin kamo irin su abubakar shekau abu ne da ke buƙatar matuƙar sirri ba abin da ake faɗa information management a counter insurgency operation ba ne kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma najeriyan an ya kamata su san cewa fa ba komai ne da a fito a riƙa faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama abubakar shekau ba in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake bai kamata mutane su sani ba sai sun kamo shi su ga mutane akan kan cewa an kamo shi. Abin jira a gani shine anya wannan umarni na Buratai zai cika cikin wannan lokaci tambayar kadai da lokaci ke yi amsa ta Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa gaishe kasan mai sauraro ya kake ji game da maganganu da ake ta bazawa game da ko Buhari zai dawo yau ko gobe ne? a bangaren jin ra'ayinku na wayar tarho a mu na dare yau da karfe ta da rabi za mu ba ku dama ku ga mana albarkacin bakin ku game da cece ku ce da rudaman da ke tattare game da batun dawo shugaban najeriya da kuma ma illa rashin zaman su a najeriya din waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan buhari na nigeria ba a soma shi ko bai ce ma kuwa komai ba ba wanda zai soma in yana nan a kasan nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka ga bera ya rasa kule suna buki suna hau suna sauka. To sai kokari a kira mu da karfe ta da rabi na dare ku ga mai da yadda kuke ji game da batun dawo shugaba Muhammadu Buhari yau ko gobe. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda wakilin musulmin mun Burma ya zanta da masana game da yadda sau da yawa manufofin kasashen mu na Afirka sukan ta'allaka ne akan abin da manyan kasashe suke so ba bukatun su kasashen namu na Afirka ba. Nafiyar Afirka wacce ta taso cikin tsarin haɗin kai a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kai ta OAU ta canza manufa zuwa ƙungiyar tarayyar Afirka AU bayan da wasu shugabanninta suka gano buƙatar hakan domin kare manufofi da martabar Afirkawa a duk inda suke. Sai dai shekaru bayan haka wannan haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda ake samun bambancin tunani tsakanin ƙasashe saboda wasu dalilai masu nasaba da kare manufofin 'yan mulkin mallaka. Malam Nasiru Saidu wani mai fafutukar kare martabar Afirka na jin takaicin wannan al'amari. In ka diba yau harkar tsaro da harka ta eh, kashin kuɗi ta tattalin arziki duka abubuwa ne waɗanda waje har yanzu ita takamaimai a rike da gindin abu. Bai yiwa a yi zancen ci gaban Afirka babu tsaro na 'yan Afirka da kansu. Bai yiwa a zancen ci gaban Afirka babu kamar kuɗi mai ƙarfi wanda zai ce afirka ita a rike da shi duk da yake turawa sun saka hannu a kan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce da alama abun ba haka yake ba a zahiri kuma bayanai na nuni ƙasashen afirka waɗanda ingila ta yi rono sun yi samun incin kansu sun yi samun walwala yau bisa ga ƙasashe waɗanda faranshi ta yi rono don mi faranshi har yau tana kakace da ƙasashe waɗanda ta yi mulki domin bisa gare su mahi yawanci taka rayuwa Ƙoƙarin kare kai daga makarkashiyar siyasa na daga cikin manyan dalilan da Salisu Amadu na ƙungiyar yaƙi da 'yan jari hujja ke ganin suna tilasta wa shugabannin ƙasashe yi wa turawa biyayya. An yi zamanto da mun za su yi kaba ka tsoro su ce in baka amince ba kuma makudita to in yi zamanto suna ma sifiran wani abin kai kuma ka amince to ka kenan problem ka yanzu zaune ta kare ba amma an samu mutanen su ce wanda su ci musu kuna su ba ku ta ba ku zo ku kashe ni ma wannan abubuwan dole sai na aikata shi abin da zai kama ƙasa ta ci gaba abin da zai kama talakashin daɗi akwai abubuwa da yawa za a samu sauyin su miƙawa 'yan mulkin mallaka kai domin bori ya hau na matukar jefa talakawa cikin ƙangin rayuwa ya kamata a ce shugabanni sun saurari talaka sun saurari masu nazari kuma su kan kansu sun fara yin aƙida wadda za ta sa afirka ta ci gaba musamman yaƙi da cin hanci da rashawa cikin ƙasashen namu na afirka tunda ma'amala da sauran ƙasashe na duniya shina da tashi matsala ta mai da arziki baya na afirka amma makasudi babba wanda yau ya hana ma afirka girma shine cin hanci da rashawa dan tattalin arzikin da adakwai cikin ƙasa duk irin abubuwan da aka samu cikin ƙasa shugabanni mahiyanci sai a yasashe ko kuma a bari ma'aikata su yasashe ba a yi musu komi. alkalman binciken hukumar lamani ta imf a shekarar 2017 sun yi nuni da cewa daga cikin kasashe 25 mafi talauci a duniya hudu renon faransa ne yayin da ragowarsu aka gano cewa sauran kasashen yammaci ne suka yi musu mulkin mallaka. wannan mutanen sun zama yau jijiya a cikin rayuwar kasashenmu kasan da yau bashi ma an zamu tambaya sai sun san menene za mu yi da shi kuma shi ne bashin wanda ake cewa shaka mutu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger allah allah allah haɗa kanmu a kanmu so juna. To san da aiki Malam Sule. Jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotanni daga sashen wasu mura Amurka Washington DC inda muke misalin karfe goma sha ɗaya da kwata na safe. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da sanata ahmed lawan shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan najeriya wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage wa alaikum salam ina sunan kuma malaman ilimin balakar ma hukumar garko da kano da ta magana a daga abuja ba da gwamnatin najeriya a abuja tambaya na na tsaya lalle yanzu da kai zuwa ta kawo a da wanda ya kamata ma da wanda kamata ba don kuma ana zargin cewar tafiyar muhammadu buhari da su har ma wasu suna bawa cewar wani ya je ya bi da kotu don kana mataimakin gaban kasa ake so wani ma ana zargin a bankocin nan wani ma kafa su ke so shin talaka kuma wasu har ma sun yadda menene gaskiyar wannan al'amari tambaya da ta biyu babban bako shi ne ga shi majalisa yan majalisu ne sanatoci aka ta jiban su a arewacin najeriya nan wani dukkan wani abu da za a ce na ci gaba an kawo shi ana zargin yan majalisun musamman yi irin su su da suke kawo koma baya idan muhammadu buhari ya yi kura za a kawo ci gaba a kasa sai ku dakushe domin ana zargin akwai a cikin su kuma ana tunanin a cikin ba kowane suke son kasar domin muhammadu buhari ya garba idan gaba idan gaba ta gaba to sai sun zo ba su ne to ainihin wadda amma ba sai ku za ku dole da kai na kasa Sanata ka ji tambayoyin nasa? Eh amma kamar tambayan farko na ya dan yi rawa. Eh ni ma kai na ban fahimta ba malam um, me tambaya ka ta farkon nan da Allah sake maimaitawa ko? Game da game da lokacin da mai girma Muhammadu Buhari ya tafi waje. A mun ji an ce akwai wasu sanatoci suke ta yakin neman kujerar Muhammadu Buhari da wasu kuma suna yakin neman mataimakin shugaban kasa wannan ana tunanin masu mun talaka mun sa a wani lariya ta sanya da makasan mu a gaba muna ta ajiya sun zo suna siyasin neman da za a yi ma a basu kasar da ya za a kuɗi da da kanku da kasu wannan zargi da har ake tunanin wani abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba to sanata amir ko bai ansa tambayar nan ba tambaya ta ba to sanata gare ka dai. To bari in sake amsawa na yi kama da tambaya Yawa ta farko ba eh. Wadda ɗan uwana mai tambaya na farko yi. Ba eh. ma duk da haka tunda ya sake tambaya ina ga watakila ban bayani yadda ya kamata ba. Bari in tabbatar maka cewa babu wani doka da ya ba wa wani ɗan majalisa dama ko kuma wata hukuma ko kotu ma a kan shugaba Muhammadu Buhari ya yi tafiyar neman lafiyarsa bai dawo ba saboda haka a rantsar da mataimakinsa. Mataimakinsa ma kenan, wanda shi ne yanzu haka yake aiki a madadin shugaban. To balle a ce a tsallake mataimakinsa a rantsar da shugaban majalisar dattawa. Wannan magana ba shi da tushe. Lalle akwai yayin da wani ɗan majalisa na dattawa daga Abia, sanata Abaribe, kuma ɗan adawa ne, ɗan PDP ne, ya tashi a majalisa ya ce ai an sami gifi na shugabanci a Najeriya saboda shugaban ƙasa baya nan mataimakinsa kuma ya yi tafiya bai dawo ba. To amma wancan magana ne irin na 'yan adawa babu inda aka samu eh, dama na a ce a rantsar da shi mataimakin ma balle a sawo shi shugaban majalisar dattawa a ce a rantsar da shi. Saboda haka wannan kada mutane su tada hankulansu a kai saboda ba abin da zai faru ba ne ba shi da tushe ba kuma daman da wannan abu zai faru kuma mu yan majalisa da aka zaɓo mu mafiya yawan mu zan iya cewa ma dukkan mu da muke APC muna tsaye ne akan cewa jam'iyyar mu da shugaban mu da kuma gwamnatin mu dole mu tabbatar cewa mun samu nasara domin dan mu samu nasarar ne mu tabbatar mun yi wa 'yan Najeriya abin da suke so aka zaɓo mu wani lokaci akan samu saɓani amma ina son tabbatar maka cewa muna tsaye tsayin daka duk abin da shugaba Muhammadu Buhari yake so mu shi muke so tambaya ta biyu akan shugaba yana son wani abu mu kuma 'yan majalisa muna muna zagon kasa to ina eh. son tabbatar maka cewa wannan ba haka bane mafi yawan lokaci za ka ga abin da shugaban kasa ya nema akan yi wani lokaci akan samu saɓani amma shi al'amarin demokurdiyya al'amari ne na wanda suke da rinjaye ba wai dole bane don mutum yana APC sai yadda muke so wani lokaci wani yana APC watakila dalilansa wanda za su sa shi abin da yake ga shi ne dai dalili ne wani daban ba na APC ba ba kuma na ruhi ko kuma na ma tunanin jam'iyyar mu ba tunaninsa ne ko kuma yana da wani irin lissafi wanda yake daban amma mafiya yawan mu har kullum muna fatan duk abin da shugaban kasa ya kawo mana mu tsaya mu tabbatar cewa an aiwatar da wannan abin sai dai idan abin ya fi ƙarfinmu kuma ka san demokuraɗiyya masu rinjaye su suke da nasara marasa rinjaye kuma suna da dama su ambaci abin da suke so ko da a cikin jam'iyyarsu aka ki wani abu ina fata na ansa tambayar ka ko tambayoyin zance. to mutum na gaba bismillah ko. salamu alaikum. wa alaikum salam. wa alaikum. kana aliyu ahmad. to. daga abuja editan jaridar rariya. tambayar da muke so yi wa shi babban bako shi ne Yau nake wayarwa da 'yan Najeriya kai musamman talakawa su san menene ma amfanin majalisa a gurin al'umma musamman su tsakanin amfanin su a wajen al'umma da kuma gwamnatin tarayya kowanne a cikin matsayin aikin da ya kamata a ce wannan hakkin majalisa ne wannan kuma aikin wanda ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya tambayar da nake so in ce. Yau ka gama tambayar ka? Ina gama. A sanata ka ji tambaya? To na ji dai bangaren kamar a wayewa mutane eh. kan ne amfanin majalisa. Eh, wa kowane bangare menene aikin shi da ku majalisa da kuma bangaren shugaba na. Bangaren zattaswa. Eh. To wannan tambaya ne mai kyau kuma mai muhimmanci. Ah, ina fata kuma Allah zai bani dama ansa yadda zai fahimtar da mutane masu sauraro. Na farko tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da gwamnati ɗaya da ɓangare uku. Akwai ɓangaren majalisa, wato eh, bangaren masu dokoki kenan wannan a national assembly muna da senate muna da kuma majalisar wakilai ta ƙasa a kuma muna da kuma bangaren zattaswa bangaren da ke shugaban ƙasa da mataimakinsa da ministoci da ake nadawa da kuma bangaren shari'a bangaren eh, majalisa wato ita ce tsarin mulkin najeriya ta ɗora mata alhakin yin dokoki ne da za a gudanar da ƙasa na hukunce-hukunce da tanade-tanade ga aiwatar da duk wani abu da gwamnati za ta yi da sauran rayuwar mutane na kasa Bangaren zataswa abin da aka yi doka a kansa, misali ko kasafin kuɗi ne ko kuma a tsari ne aka tsara yadda ga wata hukuma ga yadda za ta yi aiki ga yadda za a sa shugabanninta to bangaren zataswa su ne za su aiwatar. Bangaren yin doka su ne dokokin nan da aka yi za su iya wato fassara a ce to ga abin da dokan nan da majalisa ta ga abin da ake nufi kuma yayin da aka samu saɓani tsakanin majalisa da bangaren zataswa kotu ake komawa bangaren eh, hukunce-hukunce kotu ta ce ga ma'anan wannan abin saboda haka majalisa ke ce ba ki da gaskiya ko kuma ga yadda bayanin yake bangaren zataswa ba ki da gaskiya to hmm. wa'annan hukunce-hukunce da aka tanadar a cikin tsarin mulkin najeriya an yi shi ne saboda a tabbatar cewa babu wani bangare ɗaya a cikin gwamnati musamman ko bangaren majalisa ko bangaren suwa wadda za ta kasance kamar ta gagara ko kuma ta ɗora wa al'umma wahala saboda a nan ita bangaren majalisa ko kuma dokoki har kullum tana sa ido ne akan abin da bangaren suwa ke yi misali yayin da duk muka kasafin kuɗi wanda shi ma doka ne a tsarin to muna son mu ga cewa in mun ce a je a yi hanya misali daga kaduna zuwa a kano an sa kuɗi naira biliyan biyu a wannan shekarar ya kamata a aikin to har a gama wannan aikin dokar da aka tanada shine mu je mu dinga bi muna bibiya mu tabbatar cewa an kashe kudin nan naira biliyan biyu kuma aikin nan na hanyar nan an yi shi bisa wannan kuɗi ba tare da an yi wani eh, na ƙasa ga kuɗin ba haka nan ita ɓangaren zatasuwa yayin da ake da wasu dokoki da suke ga ya kamata su kawo wa majalisa domin aikin da suke yi na raya kasa ya inganta ko kuma ana ga ana laifuka ne wanda suna son a tabbatar cewa an dakatar ko kuma a cin hanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da misalin gwamnatin gwamnatinmu na Muhammadu Buhari ke yi kaga akwai dokoki da yawa kusan hudu ko biyar wanda su bangaren zartaswa suka kawo majalisa ko satin da ya wuce mun aiwatar da ɗaya kusan duka wayannan biyar ɗin da aka mana mun aiwatar da su mun zartar da su mun amince gwamnati ta je ta ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa kannan kuma duk hukunci da za a yi ga dokokin nan an tanadar saboda haka a kowane bangare akwai aikinsa amma kuma dodo ɗaya ake wa tsafi da masu zattaswa da masu yin doka da masu hukunci ko kuma mai sunansu alkalai duka aikinmu mu haɗa ƙarfi ne wuri guda mu tabbatar cewa gwamnati ta yi wa 'yan ƙasa aiki ina fata na ansa tambayar ka. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a huta lafiya karfe 11:25 na safe a washington dc kuna jin sashen hausa da amurka ne ga ra'ayoyinku Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika muna goyon bayan zanga-zangar da mata suka yi a Maiduguri. inda suke nema a ceto musu 'yan uwansu da 'yan kungiyar boko haram suka sace da fatan waɗanda abin ya shafa za su dubi wannan koken nasu da idan basira su yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa sun ceto matan har ma da sauran jama'ar da ke tsare a hannun 'yan boko haram wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a yau ina kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya ya kamata ta gaggauta ɗaukar matakin gyara wajen saka dokar ƙayyada farashin abinci da kuma kayan masarufi saboda a gaskiya har yanzu al'ummar ƙasa ta najeriya musamman ma masu ƙaramin ƙarfi na shan wahala sosai akan mugun tsadar abubuwa a najeriya da fatan allah ya kawo mana sauƙin lamura a ƙasa ta najeriya amen sako daga garba na halakan babas ɗan murya talaka reshen jihar kebbi Shi kuma Ibrahim Rabil tsafa jihar Zamfara cewa ya yi, Assalamu alaikum murya Amurka. Ku ba da dama in yi jinjina ga dakarun sojan mu Najeriya akan yadda suke jajircewa wajen fatattakar mayakan Boko Haram. Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, karɓar dillancin shanu da gwamnatin ƙasar Ghana ta yi domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma ya yi kyau. domin an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sako daga Ummi Garba na Kwallo a Jaura da Zabadiya Mosho mai shayi supermarket Gashuwa. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Ahmadu Abacha Maci na jihar Yobe ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina taya 'yan uwa al'ummar jamhuriyar Nijar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kansa daga ƙasar Faransa shekaru 57 kenan cef. Allah ya sa a gama shagalin biki lafiya. daga ƙarshe ina kira ga shugaba muhammadu yusufu da ya ɗauki matakin magance zargin da ake yi wa gwamnatinsa na kama-kama 'yan adawa da musgunawa 'yan jarida don ta haka ne za a ci gaba da samun ci gaba da zaman lafiya a nijar. To a gaishe ke Maryam, kada ku manta za mu ba ku dama ku gaya mana ra'ayoyinku da dare yau a shirin mana dare kan rashin zaman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya a Najeriya din yanzu ga labari a takaice. Jami'an Amurka da na rundunar tsaro ta NATO sun ce an kashe sojoji biyu waɗansu hudu kuma suka ji raunuka a wani hari da aka kai wa ayarin rundunar tsaron haɗin gwiwar ta NATO a lardin Kandahar na ƙasar Afghanistan da ake fama da tashin hankali a jiya Laraba. kakakin ma'aikatar tsaron amurka jeff davis bai yi wani ƙarin haske kai wannan ba sai dai ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin yankunan bakin wakenta ya rafkawa ayarin motocin da ke dankare da nakiya a kan hanyar su ta zuwa tashar jirgin sama gobe juma'a ƙasar rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaba paul kagame zai lashe zaɓe wa'adin mulki na uku jam'iyyu goma sha ɗaya ne suka nuna goyon bayan shugaban ƙasar mai ci yanzu sai dai har ila yau akwai 'yan takara da dama da suke fafatawa da shi sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka halarci gagarumin gangamin yaƙin neman zaɓe na ƙarshe da shugaba paul kagame ɗin ya gudanar to a gaishe ki grasto jama'a abin ya sauka kenan a wannan lokaci mun dano zuwa misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safe kenan sai mun da muku da dare kada kuma ta za mu so mu je daga bakin ku ya kuke ji game da cece ku ce da mun da ke zagaye da maganar dawo shugaban najeriya koya ko gobe sannan ko mai illar rashin zaman shi a gida yanzu za mu yi muku bankwana a madadin ita grace da julie latest creation da sauran masashen sashen wasu murar amurka ni ne aliyu mustapha sokoto amma ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan sai a jira su